Masu mu Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. VOA Hausa, don Allah ƙasashe nawa ne suke amfani da kuɗaɗen sefa kuma ƙasashe nawa ne suke amfani da harshen Faransanci a duniya da ma nahiyar Afirka? Mai tambaya Garba Idi Wayis Zindar ɗan jihar da magaram mazaunin Abuja, Najeriya. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ina so ku tambaya mun masana su yi mun bayanin abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa. A bana an samu ambaliyar ruwa sosai a sassa daban-daban, shin ko hakan na da alaƙa da sauyin yanayi da masana ke faɗa? Mai tambaya Sa'idu Abdullahi da Maturu. To bari mu fara da ansoshin tambaya kan ƙasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa da kuma waɗanda ke amfani da harshen Faransanci. Idan mai tambaya Malam Garba Wais da sauran masu saurare na tare da mu ga ansoshin da wakiliyarmu a da Tamar Abari ta samo daga Malam Musa Alasan, malamin fasaha kuma masanin tattalin arziki a jami'ar Andre Salifu da ke da magaran da Dr. Siddo Adamu, malamin Faransanci a jami'ar ta Andre Salifu da ke da magaran. Ga Malam Musa Alasan da bayani kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa. kasashen da suke aiki da sefa sai in ce a duk duniya kasashe goma sha hudu ne. Kenan abin da ya kamata na farko a sani menene shi ake cewa kuɗin sefa. kuɗi na sefa yana nihin kuɗi na ƙasashe renan horanshi wanda suke a ƙasashen afirka to kenan ko an ce masu aiki da sefa a ƙasashen sai ƙasashen afirka to a duka ƙasashen afirka masu aiki da sefa a ƙasashe goma sha hudu ne akwai ƙasashe takwas na afirka ta yamma akwai ƙasashe shidda na afirka ta tsakiya wannan su ne suke aiki da sefa kenan kuɗin wanda ko wanda horon shi tawa mulkin mallaka dan saboda na ce reno a fahimta da kyau kenan kasashen afirka wanda horon shi tawa mulkin mallaka su ne faransa tawa ta kirkiro musu kuɗin su ta sa mushi suna sefa su kuma wannan kasashen da na ce takwas na afirka ta yamma su ne wanda suke kalkashin kungiya wanda ake cewa iyomuwa wa'anne ne iyomuwa kasashe na afirka ta yamma wanda suke da cikin gungu masu aiki da kuɗi bai ɗaya kuma suke da tsarin kasuwanci da tattalin arziki ɗaya wanda ake cewa imuwa wanda ya shahi niger benin burkina faso mali senegal cote d'ivoire E, togo da kuma gini wannan kasashe su ne takwas na afirka ta yamma masu aiki da sefa wani ce kuma akwai kasashe guda shida na afirka ta tsakiya wanda isu ma faransa ta mulkin mallaka eh, wanda sun hada akwai kamaru akwai chad akwai central africa wance afirka ta tsakiya akwai gabon akwai guinea equatorial kuma akwai congo wannan kasashe guda shida na afirka ta tsakiya su ne kuma kasashe masu aiki da kudin sefa in an hada da wancan kasashe guda takwas na afirka ta yamma kenan su ne kasashe goma sha hudu wanda suke aiki da kudin sefa Sai kuma ansar tambaya kan ƙasashen da ke amfani da harshen Faransanci ga dakta. Na gode ni ne Dr. Sido Adamu daga Jami'ar University Andres Alifu eh, na zender Ina koyar a wajen harshen Faransanci, insha Allah, san muku amsa tambayoyi. Harshen Faransanci dai ana dauke shi kamar harshuna da wayanda ake magana masu yawa a cikin duniya. An dauke shi kamar gurbin shi na wajen tara a duniya cikin harsuna da ake magana. Cikin nahiyar Afirka, kasashe goma sha shida suke magana Faransanci ko sun ke Faranshi kamar harshe na aiki ko harshen koyarwa ko harshen batutuwa tsakankani eh, mutane. Su mun koma kamar me aka ce ma eh, wajen bangaren francophonie kun san kamar yadda cikin harkan english akwai commonwealth aka ne kuma cikin harkar horancanci akwai wanda aka ce ma organisation international de la francophonie wanga kungiya ce ta musamman wadda a cikin shi akwai kasashe akwai gwamnatoci to ana dauke su kamar kasashe 88 ne cikin wannan kungiyar duk wayanda suke mu'amala da faranshi da harakar da ya ce faranshi a cikin kasashen 88 suke akwai kasashe 54 wayanga dindindin su suna cikin kungiya ya shiga sahun gaba na mutane wayanda suke harshen faranshanci ma ka ce mambar asusiye an dauki kaman nahiyar afirka kaman republic democratic na congo shine ya yi kowa zaman masu 'yan harshen faranshi an dauki kaman wajen mutanen kasa an dauke su kaman mutane eh, miliyan saba'in da takwas don nan shine ya tsaya ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke harshen faranshanci banci waɗanda kasashe a cikin tamanin takwas kin akwai wayansu kasashe ashirin da bakwai. wayanga ana ce musu kasashe observator kaman su masu 'yan sa ido ne za a ce hakan ga suna ta kallo suna da ra'ayin sanci suna da ra'ayi kungiyar kin na ya mm, ce organization international de la francophonie to kungiya ce ta musamman wanda yake kula da harkan kamar a ce zabe eh, suna da magana a ciki a ce harkan harshen ma karanta sheshi koyarwa da eh, harkan kudade da harkan mu'amala tare da mutane nagode Yanzu kuma sai ansar tambaya kan abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa. Idan mai tambaya Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na tare da mu, ga ansarka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga masani a fannin yanayi Dr. Ayuba Tumba Kwabe na kwalejin koyar da malanta ta tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Wannan tambaya na kan me yake kawo ambaliya ruwa tambaya ne wanda yana da kyau saboda zai ilmantar da al'umma sosai in aka ce ambaliya wato a samu lokaci ne da aka yi tsananin ruwan sama wanda kuwa ya cika koguna har gaba ya kuma shiga cikin gwanaki da kuma har inda gidaje mutane suke wanda ba a yi zato ba to in ta faru a haka nan za a ce a ambaliya To ababin da suke kawo ambaliya ruwa suna nan kamar haka. Na ɗaya wato canji yanayi ko kuma sauyi yanayi in ji Hausawa, wanda tabas yana iya kawo canji cikin ruwan sama. Wanda a waɗansu wurare akan kasance a yi ruwa sosai wanda zai kawo matsala ga al'umma. Ruwan nawa kuma yakan iya ya cika wato koguna da suke a wurin. to mudu waɗannan koguna suka su cuku da ruwa har zuwa gaba kaga dai ba za a yi tsira ba zai bi inda ba a yi zota ba zai shiga cikin gwanaki da yi barna zaka tana iya shiga cikin gidajen mutane musamman wanda suke a da gidaje a gaba na koguna wannan hatsari ne kaga dole suna cikin ambaliya ruwa na biyu shine wato Eh, tafki da muke da shi wato tafki ana ce da shi a turance dam ko in an samu dam wanda a ta dama da niya saboda a tara ruwa wanda al'umma suka iya su yi amfani da ita da rani ko ta waje eh, noma ko ta bawa dabbobi yakan iya ya cika da ruwa sosai to in ba a lura ana ziyarci wayannan tafke ana ga yanda ruwan da ke tarowa a ciki ana sake ta yadda za ta tafi a hankali ba tare da za ta kawo ambaliya ba ran da ta fashe ko kuma ta tsage to ruwa zai soka ne kamar bala'i Eh ala misali shekarun da suka gabata akwai wanda aka taba yi a jihar plateau a cikin jos lokacin da wani dam ko kuma tafkin da ake kira lamingo dam wanda aka mance da ita aka yi tsananin ruwa a jihar plateau lokacin ya cika wannan tafki nan sai tafki na ta tsage ta bi hanyanta har cikin al'umma ya ɗebe mutane rukuba da shauran lokacin haka ma a shekarun da suka gabata a taɓa yi a jihar kano lokacin da wata dam ta tsage ta ɗibi jama'a to kaga na biyu kenan cikin abubuwan da suke kawo ambaliya ruwa na uku shine halinmu adam inda ya kamata mu gyara mu halinmu ba mu iya gyara za ka ga wa'yansu su yi gidajensu a gababuwa na ruwa na magudanin ruwa wanda koyaushe in aka yi ruwa komen kankantan wata rana yakan iya shiga cikin gidaje amma musamman za ka ga cikin gari ga shi da ai lambatu lambatu na ai da dalili aka yi saboda aka yi ruwa komai yawa komai kankanta ruwan zai su shiga cikin wayannan lambatu su gangara zuwa cikin koguna sai koguna kuma su kai su zuwa teku amma saboda jahilici zan ce za ka ga mutane za su cika lambatuna cikin gari da kasa da deti lokacin da aka yi tsananin ruwan sama ruwan da ta zuba daga sama wanda ya kamata ta gangara cikin lambatu zaka ga babu number two dole ne ta shiga wa mutane gida kaga wannan ya kawo ambaliya na hudu wanda yake kawo ambaliya ruwa mu ba mu da wani a ƙasan afirka ba mu da shi a nigeria ana samun sa wato kasashen turai da asia wanda akwai tsanani sanyi saboda zaka ga ruwan sama zai daskare a kan duwatsu ya zama kamar kankara wato ana kira ice cap sai dai mutane musu ga a tv in an nuna kasashe waje amma afirka saboda tsananin zafi ba mu samunta to lokacin da yanayi ya canju ya dan kara zafi zaka ga wannan ruwan da take a kankara take a sama nan, za su narke narkewansu kuma suna yana kasancewa babban ruwa ne zai saka kuma da ƙarfi da yawa bisa kan dutse nan sai ya shiga cikin jama'a shine kana gani a kasashen america da ingila da iri su malaysia ta waje gefen himalayas mountain wato dutsen himalayas na ana samu ire-irensu yana ba da kashi ga mutane india da mutane indonesia da su malaysia da ire-irensu a gefen can ɗin saboda su suna samun da dama wa'annan ruwan kankara a saman dutse to wa'annan ne wanda abubuwa ko kuma ababi da za mu ce shi yake kasance yana kawo mana ambaliya ruwa to yanayin canji yawan sauyi yanayin yana nan ko ta ina a duniya eh, yana shafi kowane ƙasa amma dai ba duk kowane ƙasa na kuma take samu tsananin ruwan sama saboda canji yanayi ba akwai waɗansu ma mamako su samu tsananin ruwa sama saka gani sa su samu drought wata rashin ruwa to haka abun ya kasance haka dai za mu iya mu ce wa'annan abubuwa ne suke kawo mana ambaliya ruwa a cikin rayuwarmu to Allah sa mu fahimta mu kuma dace to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Siddu Adamu da Malam Musa Alasan malamai a jami'ar Andrew Salihu da ke da magaran da kuma Dr. Ayuba Tumba Kwabe na kwalejin koyar da malanta ta Yola jihar Adamawar Najeriya sai kuma wakilanmu Tamar Abari da Muhammad Salisu Lado da kuma wanda ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.